الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد من أتكم باب الدواء عند الكرب أتي ندعم وحكم za mu tashi hadisin kashi a cikin babin haddasana muhammad ibn abdul aziz qala haddasana abdul malik ibn al khattab ibn ubaidillah ibn abi bakrata qala haddathani rashid abu muhammad an abdullah ibn harith qala sami'tu ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yaqul yace ya ji abdullah dan abbas Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare su yana cewa shi abdullah ibn harith ba kana bi sama yaqulu inda al-karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kan inda karbi a lokacin damuwa in ran shi ya ɓaci ko ya shiga wani abu na yanayi mara daɗi ko ga addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi yake yi la ilaha illallah al-azim ita ce dai irin waccan ta bayar mun fassara me ake nufi da al'azimu mun fassara me ake cewa al la ilaha illallah rabbul arshil azim shi ma mun fassara لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم شيني قارن دباب أوانشا أنا أن سبحان العرش الله ده كريم صفة كريم صفة شيء لكي لكي نونا جرمة sannan kuma take nuna badawa sun aka siffanta larabi ba yi da kalmar da zai siffanta ka da ita ya gama maka yabo يدي يشي مخا كريم كريم ليس الكريم الذي يعطي عطيته حب الثناء وإن أغلى به الثمن أغنيكو الكريم شينا آه، سنن شن عبد الله بن جدعان أمية بن خلف ينا يبنسع ينا أمية بن خلف ينا يبنسع ينا سوى كريم ليس يمنأه صباه عن الخلق الجميل ولا مساء أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وأنت فرء لك الحسب المحذب والثناء هذا شيك سوى كريم ليس يملأه صباح عن الخلق الجميل ولا مساء تريد dare ده safe da yamma kullum cikin karamci shi yasa shi saboda kunya shi kawai ta zo ba sai ka ce ba ni ba kawai shi ke sai dan ba ce ba eh, yasa sai ta asku hajati am qad tafani haya'uka inna shi matakal haya shi labai bukata ta ce ko ko kawai kunya ka ta isa kunya ka kawai ta isa يقال فيه ذي كريم ليس يملأه صباه عن الخلق الجميل ولا مساء عبد الله بن جدعان شيني وندس لا نائشة تتفذ تشيوا بمثل انت بذي شقاء الجنة النبي صلى الله عليه ما قال يوما ما قد خلي خطيئة يوم الدين تبا مثلا انت بس انت بمثل انت تدول ان ايكا ليكا نحن خيري a duniya Allah ya saka mishi da yaban da aka rika mai haka Allah yake ma idan kafiri ya zama mai kyauta ne kirki a duniya to sai Allah ya sa sunan shi ya ɗaukaka inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ko dai a saka mutum a duniya wal iyadu billah wa ma lahu fil akhirati min khalaq amma bai da komai a lahira la kyauta to shine wannan alkarim kenan sannan alkarim na ɗauka ma'ana al'azim mai girma Allahumma sarif sharrahu ya Allah ka kawar min da sharrin wannan damuwa domin damuwa sharri ce abinda ake ce ma sharru shine ma ya'qibu alaman duk abin da zai haifar maka da raɗaɗi bayan wannan bayan gushewa washe ake ce mishi sharri ma ya'qibu alaman shine ashar eh shine a eh shi ko sharrin da ne a shagun sarmadi sharrin da zai zama na har abada na lahira ba sharrin da ke shi Allah shi kyauta babun addu'a wa inda istikharati babun da zai bayani akan istikhara istikhara suka ce ko dai an sa an nemo shi ne daga istifali ne ko talabul khiyarati khiyara ko kuma talabul khayr ko talabu ahadu الخيرين طلب أحد الخيرين هو طلب الخيرة هو طلب الخير شيني استخارة أخذ استخار الله إما أنه طلب من الله أحد الخيرين وإما أنه طلب من الله الخير وإما أنه طلب من الله الخيرة أبن ذاك اسمع الخيرة شيني على عطاء إن الله له أي أعطاه شيني Allah ya bashi to lokacin da kake istikhara kana cewa Allah ba ni ne ko Allah zaban min cikin biyun nan dukkanin sakani na alkhairi ne amma ya Allah ka zaban min wanda ya fi ko kuma ya Allah waɗannan abubuwan guda biyu ni ban san alkhairi ba ban san sharri ba ya Allah madaukakin sarki zaban min wanda ya fi shine shine istikhara kun gane haka malamai suka yi tarifin su hmm? كودي خيرة طلب الخير طلب الخيرة طلب أحد الخيرين حدثنا مطرف بن عبد الله بن الشخير مطرف حدثنا مطرف بن عبد الله باشيبني أبو المصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر مطرف ba tsari tabi'ai yana cin manyan tabi'ai shi ko wannan malama al al-Bukhari ne afwan kuskuren da ne a farko ba na ce Ibn Shihib shi wancan shine Ibn Shihib tabi'i ne babansa kuma sahabi ne Abdullahi ibn Shihib kun san shi shi kuma dan shine mutarrif malami ne abidi nasiki zahidi eh? to wannan riwaya ta tsaya ga Jabir Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu ba قال يتي كان لسما يعلمنا الاستخارة في الأمور أن لسما يقتل شيئنا كرن تدمو استخارة أتكر لمرة الأمور نن أذاك أل تفيداني معا كل الأموم يا أخي توشيني ونا أل تقاقى أل ونا أقوي رواية تزو تساكي توتيدي yana cin sahih bukhari fil umuri kulliha duka al-imam ibn abi ne littafin bahjatun nufus sharhin muktasar mukhtasar sahih al-bukhari ba na zabidi ba nashi shi ya rubuta kanshi kuma ya zo sharhin sa da kansa ibn abi jamra hadisai ɗari kuɗi da wani abu ina jin ko sha shida ya zabo a cin sahih al-bukhari ya rubuta littafin sa dan karami haka da ya tashi kuma sai ya sharhi manya-manyan mujalladai guda biyu masu girma to shine sai ce amun ne urida bihi al-khusus da aka ce fil umuri kulliya ba komai ake mai istikhara ba ba komai ake istikhara ba sai ce domin ba a istikhara a wajibi yanzu ba za ka ce za ka yi sallar isha'i sai ta istikhara ko alheri ce ko alheri ba ce ah, sallar isha'i alheri ce sannan ba a istikhara a mustahabi ba a yi in ji ibn abi jamra sannan ce ba a istikhara a wajen barin haram ba a istikhara a wajen barin makaruhi sai ya ce ana istikhara ne a mubahi abin da yake na halal sai kuma al-mustahabbul mukhayyar da aka baka daki ko kai wancan ko kai wancan wannan istikhara shi a cikin sa mun gane ibn hajar rahmatullah alaihi a cikin fatul bari ya kufu waccan maganar da al-imam ibn abi jamra ya a cikin bahdatun nufus sai ya masa taqibi sai ya ce wa tadkhulu al-istikharatu fi ma ada zalika fil wajibi wal mustahabbi al mukhayyar sai ce wajibi man an baka zabi ko kai wancan ko kai wancan babu laifi ke istikhara a ciki mun gane sannan wa fi ma kana zamanuhu muwassa'an haka wajibin da lokacin shi ke da yalwa shi ma kana da damar da zaka ka yi istihara zai iya ya tasi'u li alfi'li nafsihi wa ya tasi uli ghairihi min jinsihi to zaka yi istihara a cikin wanne zaka ka fara gabatarwa sannan wai tanawalul umumu al'azima min al'umuri wal haqiqa sannan game wadda aka yi aka ce aka ce fil umuri kulliha ya kunshi babban lamari da karami fa rubba haqirin yatarattabu alaihi al-amru al-azim malam ibn hajar yace wani zuba karamin abu a idanka amma da za a nuna maka abin da zai jawo maka babban lada sai ka sha mamaki so da kana istikhara a waɗannan abubuwa in mutum zai yi sai ya ya sannan ana istikhara ana yin istikhara ne idan abubuwan sun maka kane kane ka kasa tantance wanne ya kamata ka yi to shi amma dama an kai zaɓe shi shi nan kawai ka ci gaba da zaɓen ka ci gaba da addu'a Allah ya tabbatar maka da alkhairi mun gane يعلمنا الاستخارة في في الأمور في الأمور كالسورة من القرآن كما يجب أن سميك بكرن السورة مهمنشي محدثي من إيا هكا من سميك كرن تكمو استخارة يكي بات مهمنشي دومم محدثي كما من إيا مغاني إذا همت الأمر idan mutum ya himma himma matakin farko ce nan ba ku manta ba na abin nan maratib na khatarat alqalbiyya alkhatarat alqalbiyya abubuwan da suke fado ma zuciya akwai himma ita ce matakin farko to ita hamma shine sai ka ji a ranka ya kamata in yi kaza a zuci to shine matakin farko tun kafin ka tafi irada kafin ka tafi niyya kafin ka tafi azumu ko azima har zuwa karshe dai to hammu matakin farko mutum ya fara istikhara idza hamma bil amri idan mutum ya himma zai yi wani abu faliyar ta raka ta yi ne ya raka'o'i biyu akwai riwaya ta zuci ce min ghairi al-fariidati in dai ba farilla bace so da ya halatta mutum yayi sunnatul fajr raka'at al-fajr ya istikhara ya halatta salatul duha raka'a biyu mutum yayi ya istikhara يا على السنة المغربي القبلية قوى البعدية استخارة حقا دي إنا في الأمير كعبي قال في متنزي استخارة إلى يجمع الله يقول يشي اللهم إني أستخير بعلمك يا الله إنا نمن زابنك بعلمك منك وأستقدرك بقدرتك سنة يا الله إنا نمن تقدر مني لتقدر وك وأسألك من فضلك العظيم يا الله إنا غوطنك da wannan falalar tasa mai girma fa innaka taqdir wa la aqdir domin ya Allah kai kake da kaddara kake kaddara abuwa kake da iko ni ban da ikon komai wa ta'lamu wa la a'lamu sannan kuma ya Allah kai kake da ilimi ni ba ni da ilimi wa anta allamul ghuyubi ya Allah madaukakin sarki kai ne masanin gaibo ba daga cin abin da Allah yake so in zaka masa addu'a ka faɗi ajazin shi kuma ka faɗi kowarsa kafaɗin kai kasa shi ne kafaɗin ma Allah shi ne mai ƙarfi to Allah yana cin abin da yake cin daɗi sai ya amsa maka addu'a ka innaka taqdiru wa taqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li dini ya allah idan kana sane da cewa wannan abin alkhairi ne a addini na kaga addini muqaddam idan dinu lam yaqbul fa kanat ad-dunya injmal al-fajaji ko duk addinin mutum bai cika ba to duniyar nan ma ta tashi idh dinu din lam yakmul fala kanat ad-dunya malam malam sa'adu rahmatullahi alayhi sa'adu zungu yace in addini ya rauna na ba alkhairi nan duniya in dai addini zai rauni to ba wani alkhairi da za a samu a duniya wa ma'ashi da rayuwa ta ma'ashi rayuwar duniya kenan wa aqibati amri da kuma makoman lamari na kage lahira kenan aw qala fi ajili amri wa ajilihi wata riwayar manzo sama yace ko a al'amari na na kusa ko na karshe ajil duniya ma'ashin kenan ajil ma'aqiba kenan ko lahira faqduhu li ya Allah ka kaddara mun wannan abu وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله عاجل أمري وآجله fasrifu anni ya Allah ka kawar da shi daga bari na ni anhu ni ma ka kawar da ni daga barin wannan abin duk san da nake mai ya Allah ka cire min san shi a zuciya waqdur li alkhaira ya Allah ka kaddara mana abin da yake alkhairi haifu kana duk inda alkhairin nan yake min haifu la ahtasib kaga shi sai ka ce fa anta ta'lamu ana la wa fa anta ta'lamu ko اللهم بقدرتك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك فإنك تعلم ولا أعلم هاجني وقدر لي الخير حيث كان ثم ربني يا الله كسائن يدد أبن كذاب أمه ويسمي حاجته وتنشيف دبقات الشر a استخاره istikhara to so da istikhara haka ake yin ta ana yin istikhara a zaɓi eh, a faɗi abin da ake da shi na bukata an tambayi malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa aka ce ya mutum zai ce sai ta maimaita har sai bukatar ta shi ta tabbata ya bukatar mutum za ta tabbata shine sai Allah ya sauƙaƙe masa neman wannan abu hanyar neman sai ta sauƙaƙa a gare shi kofofin da ake ganin a kulle sai ga ko suna ta buɗewa duk kofar da ya zo kawai ya yi niyyar zai sa mabuɗi sai kawai ga Allah ya buɗe mishi wannan kofa sai ya shige kofa ta gaba har ya kai zuwa ga wannan abu sannan alama ta biyu shine Allah ya sa masa albarka a cikin wannan abu ya ga alkhairi na ta daduwa a cikin wannan abu sakamakon wannan istikhara da yayi mun gane to shine wannan wani zubin kuma Allah na iya jarraba mutum da istikhara ya istikhara Allah madaukaki ya gwada shi sai ta wahala kuma da abu yi ta neman shi kuma yana wahala kuma ga san shi ya tabbata cin zuciyar shi jarabawa ce nan yanzu ana gwada ka ne kamar yadda ake ma zinariya a sa ta a wuta ana ta sa ta a wuta domin ta tara killi mun gane domin so tare abin da ka same shi galala baka ci ka girmama shi ba amma in sai da ka sha wahala to ka ganin shi da kima yanzu wanda ake ba su akan matan nan duk sukin su suke ce an ba mutum sadaka amma kana zuwa ka san wahalar da ka sha to zai ka farke ta da kyau sannan kasashen da sadaki ya fi tsada a wajen sai sun farke mata an fi samu aqallu nisbati at-talaq amma mutumin da ya san yau zai saki mace gobe kuma goben nan shike ne ya tafi wani kauye ya ba da dubu goma sha biyar a ɗora mishi wani sabon auren kaga zai saki Allah shi kyauta Allah shirye mu